a nan birnin lagos dai wakilai daban-daban daga kasashen afirka da ma duniya ne ke halartar wannan biki inda aka baje kolin kayayyakin sadarwar zamani masana dai sun yi fashin baki akan hanyoyin inganta harkokin sadarwar zamani ta yadda za a kaucewa shiga hurumin wasu da basu ci ba su gani ba walau al'umma ne ko kuma gwamnati sai dai masana bakin su ya zo daya wajen yin allah wadarai da matakan da wasu gwamnatoci na kasashen duniya ko kuma hukumomin tsaro ke ɗauka na ganin an dakile amfani da kafofin sadarwar zamani kamar da malama ungozi otita wata 'yan najeriya da kuma ƙasar amurka ta shaida mani a wajen wannan taro i believe everyone should voices should always be heard. So anytime that you choose to Ta ce a ra'ayina na ganin akwai bukatar sakawa al'umma mara domin gudanar da harkokinsu ta kafofin sadarwar zamani dan aka ce za a ɗauki wani taki na takurawa na hana al'umma amfani da wannan kafa to ko shakka babu wannan yana nufin takurawa ne tare da tauye hakkin da bil'adama ke da shi freedom of speech is a part of it so you should be able to voice malam madassir abda aka fi sani da suna md wani kwararre ne a harkokin sadarwar zamani kuma na tambaye shi yadda ya ga wannan taro da kuma alfanun da ke da shi ga masana harkokin sadarwar zamani kamar sa kafofin sadarwa in aka ce kafofin sadarwa wannan abu ne wanda kowa riga san shi saboda ya kumshi facebook ya kumshi wiki ya kumshi whatsapp ya kumshi duk hanyoyin da ake aikawa da sako na zamani to kamar a najeriya wani kafar sadarwa aka fi amfani eh a najeriya ma ko a duniya baki ɗaya kafar sadarwar da mutane suka yi tantancewa musamman bincike na nelson group da ke Amerika sun ce facebook shine babban kafan social media da aka yi amfani da shi a duniya wani irin tasiri yake da shi ga matasanmu eh, in dai tasiri ne ga matasa ba ma ga matasa ba ga al'umma baki ɗaya musamman na wannan karnin da muke ciki yana da amfani matuka ba ma zai lissafo ba sai dai a dan hidda abin da ya samu to kwanan nan yan majalisar dattijai na barazanar cewa za su kafa doka na takaita amfani da wayannan kawofi ko matasa kun goyi bayan wannan a ba mu gamsuwa dan hana yin amfani da social media ba karamin matsala wace a Najeriya saboda amfanin shi ya ma wuce duk inda ake tsammani misali yanzu ta hanyar shi ana iya ilimantar da mutane ana iya nishadantar da mutane ana yin abubuwa da dama to idan aka ce a hana saboda wai ana aiwata waɗansu 'yan siyasa aiwa siyasa kawai ke amfani da shi ba ko shugabanni yana taka rawa bangaren kasuwanci yana taka rawa bangaren ilimi da ma sauran duk bangarorin rayuwa na dan adam shi da wannan biki na makon kafofin sadarwar zamani ana gudanar da shi ne a kasashe goma sha biyu a faɗin duniya kuma birnin lagos na ɗaya daga cikin biranen da ake gudanar da wannan biki kuma birni ɗaya tilo da ake gudanar da shi a nahiyar afirka najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ake amfani da kafofin sadarwar zamani musamman ma dai facebook baban yi jibrin murai amurka daga lagos